kuma daga gaggan kowane ya matso waɗanda sun matso gaide wajen taryan gawar to kamar yadda na yi alkawari da ku na ce da ku zan sanar da ku da takaitaccen tarihin shugaba sai da kunce shugaba sai kun ji na gaya muku wato an haife shi ne a shekara 1931 a garin fandu gari da ke kudu maso yammacin birnin yamai kuma a wajen a shekara 1949 wato ya shiga sojan rundunar sojin faransa to yana dan shekara 18 kenan da haihuwa to bayansa kuma eh, sannan sai wajen shekara ta 1961 shugaba kunce ya komo rundunar sojin ƙasarsa wato kasar nijar ba idan haka kanan kuma a lokacin yana ƙarƙashin tutar sojan faransa ya yi ya yi fama ta yakin andoshin wanda kowa ya sani wato kasar kudusancin eh, asiya to daga bisani dai a shekarar da ya dawo kuma ya karkashin tutar kasar mu wato ya rike mukami da dama ya ja ragamar babban barakin sojan lardin da magaran kuma ya ja babban barakin sojan lardin agadas sannan kuma wajen shekara ta 1966 eh, shugaba kunce ya zama babban soja na biyu a cikin kasan nan tamu gaba daya kafin kuma ubangijin allah ya kawo wato shekarar da ya zama babban hafsan rundunar sojin nijar gaba daya kana kuma har allah ubangijin ya yi inda ya gyara gamar kasar kasa a hannunsa to tun daga dai wannan lokaci da shugaba kunce wato ran goma sha biyar ga watan abril na shekara 1974 a yayin da ya karbi kasar kasar na a hannunsa wato